Akwai lokacin da ake soma yakin neman zaɓe, akwai kuma lokacin da ke bayyana ƙarshen yakin neman zaɓe. Shine kafin jajibirin ranar zaɓe a ƙarfe goma sha biyu na dare. Kenan yakin neman zaɓe ya soma ne 31 ga watan Janairu. Zai kammala ba shakka goma sha tara ga wannan wata kafin jajibirin ranar zaɓe 21 ga wata. Kenan da an huce lokacin an hana yakin neman zaɓe. Duka da yake gaskiya gaskiya ne bayan ƙa'idajjen lokacin yakin neman zaɓe ana gani a waɗansu lokuta ana lallaka hotunan 'yan takara a bisa motoci ana yawo da su a cikin gari har zuwa rumfunan zaɓe ko a harabar makaranta inda ake shirya zaɓen a ƙa'ida wannan yakin neman zaɓe doka ta hana shi. Dr. Maina Karte, mi dokoki suka ce a game da wannan batu? Misali ayar doka ta 179 euh, ta hana yakin neman zaɓe a ranar zaɓe na yada wasu hotuna 'yan takara doka ta yi tanadin hukuncin ɗaurin gidan kaso na kwanaki goma zuwa shekara ɗaya da tara na jika goma zuwa jika ɗari da kuma karɓe duka waɗansu abubuwa wanda ɗan takarar ya rarraba abin da ke nuna cewa ba shakka doka ta tanadi hukunci sai dai a wani lokaci ana gani zahiri 'yan siyasa suna bayar da kuɗi akwai 'yan siyasar ma da suke rarraba kuɗaɗe a ranar zaɓe a gaban rumfunan zaɓe wannan ma ya sabawa doka musamman dokar zaɓe a ayar doka ta 193 da ke cewa duka wanda ya yi ƙoƙarin rarraba kuɗaɗe ko waɗansu ƙaddarori ko kyauta ko alkawarin baiwa mutum wani abu don ya yi zaɓensa ya samu ƙuri'u da dama to doka ta ce za a hukunta mutumin ɗaurin gidan kaso na shekara ɗaya zuwa shekara biyar da kuma cin tara na jika ɗari zuwa miliyan ɗaya. Ta yaya za a tabbatar da hujja kan faruwar waɗannan abubuwa? Gaskiya ne waɗansu lokuta akwai wuya a samu shaida ko kuma takamaiman zahirin abin da ya wakana. Amma ina ganin 'yan siyasa ya kamata su kula da wannan mataki abin da ya kamata 'yan siyasa su gane yakin neman zaɓe zai ƙarasa ne goma sha tara ga wata